spain ne tana kai hari kamar a Amerika tana kai isra'ila amma allah bai ba spain sa'a ba amma yanzu yadda kwallo take nunawa shine su kasar iran za ta iya wa spain illa domin me spain suna towa ga baki daya to su kuma iran za su yi samun kwanta su kuma spain ga baki daya suke towa su da bayan su to ga baki daya wajen ragar iran to a nan ba idan ba su yi wasa ba ingila ta samu kwanta za ta iya ci spain lalle ya kamata Spain ta dinga mass defense mass attack ta towa ga baki daya ta koma ga baki daya ta so ta wini din wannan wasa in kuma tana towa ga baki daya to Iran za ta iya samun kwamta ta ci su kwallo wasa dai gashi nan dai yana kayatar da jama'a amma dai an taɓa hutun rabin lokaci dai 0-0 amma muna sa rai idan aka dawo insha Allah muna sa rai za mu ci wannan wasa insha Allah don mu eh, Real Madrid hankalin mu gaba daya tarkata zuwa Spain yawa duk wannan madrid spain ike so a wannan kofin kuma insha Allah muka fito a wannan zuwan din ma mu kofin ma muka fito ci kaga inda wasa ya fara kamar tsakanin Iran versus Spain wanda aka fara karfe 7 daidai yanzu an tafi first half dan wasan gaskiya yana buguwa sosai abin da yake faruwa a wasan Spain su kaga yanzu suna neman goal dole ya kamata a ce su yi ne inda suna so result ya zama better result su kuma aiki da suna Iran su yi winning wasa da so amma me spain ta nuna kan cewa ta fi son ta fito ta nemi ci akan yadda iran ta fito saboda abin da yake faruwa a wasan in ka duba tun daga 45 minutes in ma da aka gaba na first half iran ita ta dawo baya ta zauna spain kuma a koda shi su suke kara kokarin su ga za saka musu ball amma kuma spain abin da zai baka mamaki ba wai cin da suke nema irin ci wanda suke so su yi shi a nasi wanda suna zuwa ma ragar amma mai ba sa buga shot sosai sai da sai za su fasin har ya zama kan cewa sun ci an su kuma iran gaba ɗaya kamar hankalin su ya tashi dan za a ce gaskiya spain suna buga bola yadda ya kamata amma me ka san wasa wani irin wasa ne inda suka ci gaba da buga wannan abun to gaskiya ana tunanin kan cewa iran ko da irin wani lokaci za su iya saka musu bol in kuma saka saka musu bol gaskiya ta makale saboda abin da ya baka mamaki iran sun yi defending mai kyau gaskiya sun yi defending mai kyau kan cewa akan wasan saboda abinda muke ganin kan cewa Spain inda suka ci gaba da abinda suke bugawa gaskiya su iya winning Iran so amma yanzu abinda muke duba shine wani result ne zai fito idan aka da Sukanov so ni abin da iya cewa a hangin da nake kan cewa gaskiya idan abin aka dawo Sukanov so Spain mawuyaci ne ba saka wa Iran ball ba amma in dai aka yi mistake Iran ta saka wa Spain ball so ba gaskiya kafin su farke wannan ballin zai zama abu wahala gaskiya wannan wasa da ake yi tsakanin iran da spain spain tana bukatar ta sami winning akan wannan wasan da waye shine saboda in ba ta ci ba tana cikin matsala dole ne ta yi kokari ta gadi yadda za ta yi ta yi mai yiwuwa ta hada foyin hudu saboda ita iran already tana da 3 point saboda a group din ma ita take gaba kamar ita ce ta daya saboda portugal kuma za ta zama ta biyu saboda ita portugal wasansu na farko uku da uku suka yi tsakanin spain da portugal a ita kuma iran wasan da suka wasanta na farko ta ci morocco 1-0 so kaga dole ita ce ta ɗaya saboda ba ta da yawan balabalai da aka zuba mata a ciki ita kuma sakamakon portugal tana da balabalai wanda aka ci ta hau suka yi uku da uku tsakaninta da spain to wannan wasan dai gaskiya abun kunya ne dai a wajen spain a ce ba su fito daga wannan wasan ba saboda girman yadda spain take musamman ma a harkar kwallon kafa kuma gaskiya dai in ba su fito baya akwai matsala gaskiya to kuma su kuma iran su ma za su yi mai yiwuwa su dagiya su duk abin da ya kamata su yi su ga sun samu sun dan kare ko yaya dai su tsira da mutuncin su ko duro ne su in ma ba su ci ba kenan wasan yau ya kasance cewar spain gaskiya ina ganin spain tana tafi ainihin iran motsa jiki da kuzari da kuma walwala a cikin ita wannan baɗin da ake ta yi nan saboda haka idan iran ba su yi wasa ba gaskiya su ma za su faɗo gidan jiya don saboda gaskiya spain na ganin spain za ta fi tana da kuzari fiye da iran wato wannan wasa abin da za mu ce dai kawai sai dai mu ce allah ya bai mai rabo sa'a mu dai muna bayan iran amma yanzu dai abin da aka fafata wasa ya yi kyau suna yin kokari iya bakin kokarin su abin da zamu ce mun sai dai su kara fawa domin Spain din suna da yan wasa manya gaskiya ba kamar su ba a wasa ta yi zafi ana 0-0 an je half time kenan bari in an dawo daga half time duk abin da ya kasance za mu kawo muku shi in kun kasance tare da mu alhamdulillahi wasa ya yi kyau sai dai muna fata wasanmu na mu 'yan najeriya muna da buƙatar 'yan najeriya su ƙara ƙoƙari akan abin da suka yi da don wancan wasan gaskiya a fi ba mu ji daɗin wasan ba amma muna fata da yardar Allah za su yi kokari fiye da yadda abin da suka yi a bara kyau akan wasan da za a yi gaba Allah ya mana jagora Allah ubangiji ya ba mu sa'a shi wannan wasa da aka tashi an tashi 1-0 su kuma Iran suna nema to amma wannan wasa an yi shi lafiya an tashi lafiya alhamdulillah buga wasa tsakanin iran da spain inda aka tashi ɗaya da nema inda ɗan ɗin spain diago costa ya samu nasarar jefa kwallo guda ɗaya ƙungiyar portugal ta zama na ɗaya a cikin zone ɗin inda ita ƙungiyar spain da ta samu damar lashe gasa yanzu take binta a na biyu sai su wayanda spain suka buga da su iran suke na uku sai kungiyar su ta maroko masu bin su a na hudu yanzu kuma sai in allah da in allah ya kai mu gobe za a buga wasa tsakanin faransa da peru sai argentina da croatia insha allahu muna sa rai za a yi gasan nan ta world cup allah ya ba gida najeriya sa'a ko bu su ci ba dai su dan tabuka su wani abin arziki wanda mu ma za a faɗi mu gaskiya wannan wasa da muka yi da ake yi gaskiya muna jin daɗin shi kuma 'yan wasa alhamdulillah muna samun goyon baya a wajen mutanen wanda suke can ƙasar waje kuma alhamdulillahi rabbil alamin mun gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kai wannan lokaci da ake kallon bal din nan kuma kallon bal din nan har abudin abudi na mun ringa yin ta kenan kuma muna jin daɗi muna jin daɗin wannan wasanni da ake yi kuma ma insha Allah wata mu ma sai a ji mu ma muna ƙasar waje muna yin mobile din nan insha Allah rabbi